kaga wannan rike su wannan su ne kayan aikinka kaga wancan to su ne abokan aikinka sannan kuma za ka je ka ringa duba rasta a inda ake aje sunan kowa sannan idan kana cikin aikin safe za ka zo karfe bakwai na safe ka tashi karfe biyu na rana idan kuma kana cikin aikin rana za ka zo karfe biyu na rana ka tashi karfe takwas na dare sannan kuma ka kula banda makara domin duk sanda ka makara ba tare da wani dalili na aiki ba to za a cire daga cikin albashinka idan kuma ka ƙi zuwa aiki ba tare da dalili ba to shi ma akwai hukunci mai tsanani bayan rage maka albashi da za a yi kuɗi da za a yi a cikin albashinka za kuma a baka takardan gargaɗi wato filing domin masu kamfanin nan ba sa son wasa ka ga mu ƙananan ma'aikata ne kada ka yi wani laifi da zai sa a kore ka ba mamaki ka daɗe kana neman aiki irin wannan baka samu ba to tunda ka samu bai kamata kai wasa da shi ba ko ka san adadin mutanen da suka nemi aikin shara a wannan kamfanin ba su samu ba a cikin wata ɗaya kawai a'a to mutum dubu talatin ne suka nemi aikin shara a wannan kamfanin amma kai kaɗai aka ɗauka a halin yanzu da haka sai ka kula ka ɗauki kanka a matsayin mai sa'a haka ne allah shine abin godiya Kyan hali zane iya fahimta ne wanda ke zaune shi yake manne yanzu kwanan wannan batu akan ah, iya barka ne Allah don har an nuna ma aikin ka kenan wallahi an nuna min amma an ce ba yau zan ma fara aiki ba ok amma dai gaskiya ka ci sa'a saboda mutane da yawa suna neman aiki a wannan ma'aikatan ba su samu ba amma kai gashi lokaci ɗaya ka samu aiki gaskiya ku gode wa Allah dan samun aiki a gurin nan sai mai rabo albashin dubu goma sha takwas ai ba karamar sa'a bane a wannan lokacin to na gode amma dai kana da wanda ya tsaya maka a wannan kamfani ko ɗaya ba haka bane ba wanda ya tsaya min Allah shine gata na ni daga gani nan na yi shekara uku ina neman aiki a wannan kamfanin ban samu ba shekara uku kware kuwa wani aikin da nake ganin sa haka a wani wahala ake sha gurin samun sa to ni mako insha Allah zan iya bakin gwargwado na wajen in gana rike wannan aikin bai saba ce min ba amma ma kai kokari kanka domin akwai wasu da yawa a waje da suke jiran a basu wannan aikin ko da rabin albashin ka za a basu kuma su karba su aikin <laughs> sai aljima haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa